الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da bakwai kuma muna cikin faslin fidel usul wato fasalin da ke bayani kan sai da usul wato su ne filaye gidaje da bishiyoyi da gonakai domin fara babin ina ji mun yi rabin sa fiye da rabin sa za mu tashi da ke cewa wa shartu ibqa ilma bi ibis kaman راهنان سوى الأصول بالمن انتقرا وقيل بالجواز ما ما اتفقا في وضعه عند أمين مطلقة وجائز في الدار أن يستثنى تقنى بها كسنة أو أدنى ومشتري الأصل شراؤه الثمر قبل الصلاة جائز في مشهر yace wa sharɗu ibqa ilma بالثمن bisaman شرطا sharɗu sharɗan wanzar da abun sayarwa a wajen wanda aka saya wato a bar abun sayarwan a wajen wanda aka saye shi bis saman da sabajin kuɗi wato sabin ba a ba da kuɗin ba rahanan a matsayin jingina sai an ba da kuɗi kafin a ba da kaya wato ka sayi kaya a wajen wato wanda aka saya a wurinsa amma baka biya ba sai ce to ba zan baka ba sai ka biya sai kafa maka wannan sharadi to yace wannan sharadin siwal usuli in dai ba gona bane ko fili ko gida ko shaguna ko bishiyoyi ba ya taran ya gwamu bilman ida hanawa wato ya haɗu da hanawa ma'ana kenan baya halatta a sai da abin da ba gida ba ba gona ba ba fili ba ba bishiyoyi ba sannan a ki ba da kayan a ce sai an biya kuɗi a matsayin an ajiye kayan jingina ba za a ba da kayan ba sai an biya kuɗi suka ce baya halatta amma akwai shirɗai guda biyu shirɗi na farko ya zama cinikin da aka yin ba ciniki ne na bashi ba wa ya zama cinikin da aka yi ciniki ne na bashi wato dama sai zuwa ajiye kaza za a biya ka sai zuwa lokaci kaza misali ka sai kaya wajen mutum ka ce sai rana a cewa za ka biya ko kuma sai bayan wata ɗaya za ka biya sai ce ba zai ba ka kayan ba har sai in ka biya suka ce bai halatta ba amma yin bari in je in kawo maka kuɗi ne ba da ma an yi cinikin bashi ba ne bari zan je in kawo maka kuɗi sai ce to aje kayan ka je ka kawo misali zan je zan je banki in karɓo kuɗin ko zan karɓo kuɗin wancan wani in kawo maka sai ke sai tafi da kayan ka ce a ajiye ka ajiye kayan in ka kawo kuɗin sai in baka wannan ya halatta sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu ya zamana abun sayarwan yana canjawa to shine baya halatta abun sayarwan zai canja wato kamar a ce dabba ce za ta iya girma za ta iya kiba za ta iya ramewa sai ka sayarwa da mutum zuwa ga ajali bashi ne sai bayan wata shida zai kawo kuɗi sai karfa sai ka ce ba zan baka ragon nan ba sai ka kawo min kuɗi rago ko yana iya yin kiba ya karu ya girma yana iya ramewa ya lalace to in irin wannan ne baya halarta. saboda lokacin da ka kawo kuɗin za ka iya samun ragon ya lalace to sai rikici ya tashi ko kuma kafin ka kawo kuɗi rago ya girma ya zama babba ya ninka kuɗinsa kila wanda ya sayar ma din ya ha'ince ka je ya sai da ragon ko ya canja maka wani ko ku zo kuna ta wallahi tallahi shi ke yadda ba ai lokacin da ya sayar ma ba haka yake ba kaga akwai karabi kenan to sai aka hana wannan sai aka hana saboda abun zai iya dawa rikici duk abin da zai dawa rikici kuma musulunci ba ya da irin wannan shine ma'anan karari a ƙarshe ba sanya za ku kaya ba ka kaga idan yanzu ne za ka je ka kawo masa kuɗi ka ɗauki ragonka ko ka ɗauki saniyarka kaga ba matsala a ciki saboda ba a tamanin canjawansa a kan lokaci kaɗan ko kuma dama kuɗi a hannu ne ba wai ko da yana iya canjawa to shi ma babu matsala ko abun ya zama kwata-kwata baya canjawa misali mota ce ka saya za ta canja ne ka saye ta zuwa bayan wata ɗaya za ka kawo kuɗi sai ce to aje ta a nan sai ka kawo kuɗin tukunna kaga ba za ta canja ba tunda ba za ta canja ba yanda yanda kake haka za ka zo ka samu kayanka ya halatta ce rike ki ba zan ba ka wace ka biya ne ko ni takalmi ne ko ni yadi ne ko ni kwano ne wanda baya ba baya canjawa kaga wannan babu matsala a ciki ko kuma amfanin gona ne wanda zai canja ba a gashi nan dai ban ma ba ka wace ka biya amma yin abu ne mai canjawa kamar tumatur zai iya rubewa ko wani abu je wanda zai lalace to kaga shi ma rikici zai biyo baya in yanzu ya samu abun bayan da yake baƙi da ya sai faran biya ba to kaga an samu matsala kai ka aje masa da ka sai da kayan ka ba ya zo kuma ya ce bai yadda da kayan ba to nan sai zama ba a yadda da da wannan ba ina fata mun fahimta sai fahimci baki ba wai an ce ba za ka yi kayan ka da ka sayar ba sai an biya ka ba a'a sai in akwai shawarar guda biyu ya zama bashi ne kuma abin yana canjawa idan ba ya canjawa ko da bashi ne za ka iya ajewa sai an biya ka a ɗauka ya zama jingina a wajenka idan kuma mai canjawa ne in ya zama ba bashi ba ne yanzu ne za a je a kawo maka kudi na ma'alatta ka riƙe ka ce lokacin da aka kawo maka Zan ba kowa ne za ka amince da shi ba ka saka kayanka a kasuwa sai mutum ya zo ya saya sai ce ba ni kaya zan je in sa maka kuɗi za ka idan ka san shi ba ya zo ne kawai sannan ya halatta ka riƙe kayan ka ce sai ya je ya kawo sai ya kawo kuɗin ka bashi ya zama jingina kenan duk yanda ba za ka bashi ba har sai idan idan idan ya kawo maka to anan shi yasa yake siwal usul inda aka fahimci cewa ya zama abun ba mai canjawa ba ne ba ya zama abun mai canjawa ne shi yasa aka hana ka yi kayan sai an biya ka to kaga da aka halatta gona za ka iya rike ta ko da bashi ne fili ka iya rikewa ko bashi ka gida gida ka iya rike gidan da makullin da takardun takaddun gidan sai an biya ka kafin ka bada gidan zai gane a cikin da su ba sa canjawa ne ba sa canjawa ko da zuwa wani ɗan lokaci ne to sai aka ce to tun da haka ne kenan duk abin da yake canjawa ne aka hana ka rike sai an biya ka kafin ka bayar ko dai ka yadda da shi ka bashi in bashi ne ka yi sa kuɗi ki je amfani da ka ko kuma ya zama ba a yi cinikin ba sai ce wa qila bil jawazi mahma tafaqa fi wab'ihi inda amini mutlaqa wa qila wasu malaman suka ce bi jawazi ya halatta ai irin wannan cinikin wato a bada a sai abu bashi kuma zai iya canjawa amma a ce ba za a baka kayan ba har sai ka biya amma da sharadin wato ittafaqa mahma tafaqa ko yaya suka yi ittifaqi suka yarjejeniya fi wazaihi wajen ajiye abun inda aminin wajen amintaccen mutum kuma saki babu kaidi gona ne fili ne ko ni abun ne daban wato idan ko da abun zai canja kuma bashi ne in dai za a je shi wajen wani amincin mutum ne in ka kawo kuɗi a biya ka ka baka kaya wannan ya halatta saboda in ya canja ma ba ka tumi wanda ya sayar maka ba kuma ba dama zai ce ba ni kayan nan ni na farka cinikin in in sayar. ba dama ka ce ka da rinki ka ce a ai ya ko kuma abun ya lalace a wurin a ka amince ne da wannan mutumin da aka ajiye a wurinsa kuma ka'ida shine almudaw wa amin wanda aka bawa ajiya to amincece ne kamar yadda zo a hadisi saboda dukkanin ku guda biyu da mai sai da mai sayarwa sun yarda da cewa ajiye a wajensa ta wannan babu matsala domin abun da ake tsoro na garari a samu wani rikici wannan ya kau wanda kowa ya amince da wanda da wanda aka bawa yace wa ja'izun fi dari an yustasna sukuna biha ka sanatin aw adana wa ja'izun ya halatta fi dari a gida in za a sai gida an yustasna a toge sukuna biha zama a gidan ka sanatin kaman shekara au a jana ko abin da bai kai ba ya halatta ka sai da gidanka ga wani ruwi ciniki amma ka ce ba za ka ba shi gidan ba sai ka zauna a gidan shekara ce ko abin da bai kai shekara ba halal ne shekara ɗaya ko abin da bai kai bai kai shekara ba abin da ake tsoro in ya wuce shekara ya kai shekaru to gidan zai iya canjawa kai ka saya gida a wurin su miliyan goma sai zama da bayan shekara goma ne zai fita ba gidan zai iya zai iya lalacewa ya tsage ko wani wuri ya rushe ko kuma in ka mutu ma tun da bayan shekara goma ne shi da magadan su ce ma ai ba a sai da wannan gidan ba shekara goma sai yanzu zaka ce ka sai gida to a kaddara ma an yi shaidu da komai da sa hannu to amma gidan zai iya canja lokacin da za a miƙa maka shi sai kaga ba da ka kai shi ba kila wannan ba a da amma don shekara daya wata shida wannan ba matsala ba ne ya halatta ka sai gida amma ba za a baka gidan ba sai bayan shekara ɗaya ko abin da bai kai shekara ba ka sai da gida amma ba za ka ba da gidan ba sai bayan shekara ɗaya ni da kana son ka gina wani gidan ne ka saura sai ka ce a baka notin shekara ɗaya ko a baka wata shida ko wata uku don ka tattara ka ƙaura ka jinsa wannan ya halatta kuma ba sai ka ba da kuɗin haya ba ka shirkanta masa a lokacin da a lokacin da zaka sayar masa wannan ya halatta dalili akan wannan shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Jabir Jabir bin Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da an yi wata tafiya sai manzo sama ya ga yana tafiya akan raƙuminsa. ya hau raƙumin shi Jabir din raƙumin sa yana tafiya a kansa to amma raƙumin sa ya kasa tafiya sai gajiya wato cin ya yi rauni haka da zai iya ci gaba tafiya da shi ko yana tafiya amma kaɗan kaɗan kowa ya zai wuce shi kowa ya zai wuce shi sai man Allah sama da ya zo kan raƙumin sai bugi raƙumin yana dukkan raƙumin sai raƙumi ya da ya kama tafiya irin tafiyan da ma bai taɓa yin irin sa ba wato sai ya samu ƙarfi wannan murjiza ce ta manzon Allah sai sama kamar ya buga ta kai rakumi shikenan sai ya zabura kawai sai karfin sa sai ya dawo sai kama tafiya ina ta tafiya sai manzon Allah sai ya ce wa Jabir yace bi idiki bi uqiya wato uqiya kenan ka sai mai shi da uqiya daya wato dirhami 40 idan ba ka bukatar sa ka sayar mishi shi dirhami 40 kawai ka sayo ne rabumi da ga maza kawai da in ya haushi ba zai da zai kajiya ba shi sai je ta wani rakuni mai karfi sai Jabir ya ce a gaskiya ba zan sayar ma shi a dirhami arba'in ba wato sai ya kara kenan ba zan sayar maka shi a dirhami ka kara dai manzo la ce a ka sayar min dai a dirhami arba'in ga wannan shine tunda ne yake nuna ya halatta kai ciniki da wanda yake sama da kai tunda Jabir ya yi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce, ma yake ka kara da ya halatta kai ciniki da babanka kai ciniki da babbanka kai ciniki da malaminka ko mai gidanka in ya ce aka ce a'a ka kara dai ka san shi kasuwanci daban da kuma kyauta to abin da za ka iya ba mutum sa, in ya siye shi yadda kake ga ba da darajar sa sai ka ce ban sayar ba naira ɗaya ma sai da hada kuɗi ne kawa amma ita kama kyauta kuma sai ka yi masa kyauta da shi to kaga anan jabir bai ce a na baka kyautansa ba a'a sai yi ciniki kuma yace ban yace a ban sayar ba sai yace ka sayar min shi da wuciya daya wato mi arba'in bai kara ba to sai ja ya nazari kawai sai yace to ya sayar masa na sayar masa to amma sai shaddan ta manzala ta salama wastasna humlanahu ila ali sai shartanta na sayar maka shi amma ba zan baka shi ba sai na haushi ko in tsora masa wani kaya zuwa iyalai na sai na sai mun je madina in shi ne ma'anar sa kawai zan haushi zuwa madina zan tsora masa kaya zuwa madina kafin in baka sai su ma sai ya ce ya yi da wannan ya yi da haka to yayin da aka dawo madina ya sauke kayansa ya tafi wajen su ma sai ya kai masa rakuminsa sai su ma sai ya kirga dirhami 40 sai ya bashi da ya ba mi arba'in sai juya ya tafi ku je ku kira jabir sai aka je aka kira jabir yace jabir a turani ma kastuka li akuza jamalak yace kana ganin kai da ni ta makan nan na yi ne sun karbi raƙuminka wato bayan ka ce in ƙara na ki ƙara wannan kana tsammanin dama na yi haka ne kawai don ka sayar min shi dirhami arba'in bayan kai kana neman kari ko ban ƙara maka ba kuma ka kira ba. kana tsammanin haka ne Ya ce ku zama kuzza wadda rahi. Ya yake dauki raguminka na bar maka wayannan dirhami arba'in dauki raguminka na bar maka dirhami arba'in shi kenan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sarkin kyauta amma ta san wannan kyauta akwai farin ciki a cikin dabon da tun farko ya ce ga kyauta kawai shi kenan ba zai farin ciki kamar a ce kan tsira kudin na yadda da sharaɗin ka kamin shi kuma yana neman ƙari ba ƙara masa ba ina son raƙumi sahi ina raƙumi yanzu ya samu lafiya ya ce ka ka ɗauki ka kuma dirhamin ma na bar maka wannan dirhami kaman ka zo neman bashi ne ka shiga wani hali kana neman bashi in an baka bashin nan za ka yi murna a matsayin an taimake ka kana neman bashin dubu ɗari wajen wani za ka shiga za ka fita cikin wani kanji zai baka kawai da baka tunanin ma ƙila zai iya baka sai ka je ka yana murna ka koma gida sai kira ka waya ya ce kyauta na baka fa ba bashi ba kaga murna kan murna ce haka manzo Allah sallama yayi wa jabi to muhallu shayi shine ya sharɗanta masa zai bashi anan ba sai an je Madina kuma zai to zai haushe tora masa kaya manzo kuma yayi da haka a sai ya halatta kenan ka ce gida ka ce a ah, baran baka ba sai na zauna bayan shekara ko ko wata shida Kuka kai mota a Kano kuma dan yola ne ya a to sai na hauta na zo yola kafin ba ka kai nan kuma ya halatta jiki. to wannan ba babu wani matsala babu wani matsala a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakan sai ce wa mushtari al-asli shira'uhu samar qabla salahi ja'izun fi mashtaha wa mushtari al-asli wanda ya sayi asali wato shine kaman wato bishiya kenan ko kuma gona yace shira'uhu samar sayansa 'ya'yan itacen kablar salahi kafin ya bura jaizun ya halatta fi mashahar cikin abin da ya shahara ya halatta ko sai halatta ka sayi gona sannan sai ka sayi kuma wato tsirren da suke gonan amfanin gonan kenan lokacin da ya fita amma bi abin nan ko kuma a ce shuka wato ya tsiro amma bai kai a kai da shi a shari'a ba domin a shari'a har sai ya yi kwari tukuna 'ya'yan sun yi kwari ta yadda ko babu ruwa dai zai kai labari kafin ka saya in ka sai gona ya halatta ka sayi wato 'ya'yan itatuwa a zancen da ya shahara to abin kala biyu ne ko kuma amfanin abin nan ɗin gonan misali tsiron tsirran gonan mutum ne ya shuka masara ta fito sai ko bukata ta kama shi ya sai da gonan sai ka suka sai gonan suka ce ta halatta ka sai masara da ta tsiro in tun kafin ta yi mai ta yi ‘ya'ya ‘ya'yan su yi kwari kaga dama sai da yabanya bai halatta ba sai da gonan ‘ya'yan masu kwariyo bai halatta sai dai inda ka sayar za ka girbe ya halatta wato ainihin ka saya to abin fasali biyu ne ko dai ka haɗa da gonan da amfanin gonar duk ka saya kuma bai kai abin da shi ba wannan ya halarta babu wani iskali a ciki saboda muna da ka'ida at-tabi'u tabi'un ya ma'ana at-tabi'u ya akhudhu hukma asli shi tabi'i yana daukan hukuncin asalinsa idan ka sayi gona ya halatta ka haɗa da irin gonan kuma ka ci gaba da noma saboda ai asali sayan gonan shine makasudi ba sayan ba sayan amfanin gonan ba ba sayan abin nan tsiro ba amma shi tsiron kansa ba halatta ka sai da shi sai dai in girbe shi za ka yi misali na biyu ya halatta ka sai da cikin dabbar ka ba ka ce a ce akuyan ka tana da ciki ko saniyar ka tana da ciki ka ce nawa za a sai wannan cikin ba ya halatta amma in ka ce dabbar kuma tare da cikin ya halatta ita dabbar kila in ba ta da ciki ba ta wuce dubu talatin ba amma ita cikin za ta kai dubu arba'in ya halatta saboda a tabi'u tabi'un a tabi'u tabi'un amma ka sai da cikin kawai ban da dabbar wannan haramun ne saboda a tabi'u idan ta kalla kai da hukumi hafi ita ma ka'ida ce duk mai bi in yi in shi kadai za ka za ka siya ba bare ɗauki hukuncin asalinsa ba shine uwar to da ka sai a ce ai wannan akwai garari manzo to ya hana a sai da a sai da ciki saboda in an haife shi baka ba ka za a haife shi ba ya hana a sai da tsiro akan za a ci gaba da nomawa saboda ai ba a sani ba zai kai labari ko ba zai kai ba amma idan ka sai gonar kuma tare da tsiron ya halatta to sura ta biyu shine ka sai gonan ba ruwanka da da tsiron to bayan ka sai kuma sai kaga a ah, to ko in hada da tsiron ma kawai na da amfanin gonan bayan ya fito kenan shi kenan sai sai ka ce bai ka haɗa to ya halatta ka haɗa amma da ya ce fi har cikin abun da ya shahara kenan akwai wasu maganganu banda wannan magana ta farko ya halatta kamar yadda ya faɗa a ta biyu kuma haramun da saboda ai maza ya hana ya hana a sai da dan ce kafin me kafin ya bura kafin ya bura saboda hadisin da manzala sama yake cewa hadisin abin nan Abdullah bin Umar hadisin Bukhari da Muslim na har rasul sama an bai istimari hatta yabdu salahuha na halba'i wal muqta manzo sama ya hana a saida dan itace ko tsiro kafin ya kai gejin da za a fi da ji. in ita dan itace ne kafin ya bura don tsiro ne a ya sun sun yi karfi ya hana ce da mai siyarwa. sadaka yanzu ce haramun ne bayan ka sai gonan kuma kace yi ka sai tsiron gonan suka suka suka suka ce baya halatta hadisi ne muttafaqun ko bukhari da muslim wasu kuwa suka ce wanda suka ce ya halatta saboda suna ga tunda ka sai gonan to ai za ka iya hadawa wasu kuwa suka ce a ya halatta amma idan ba a samu gaf da yawa ba ka sai gonan ba a dade ba sai ka hada da da abin da da amfanin gonan ya halatta amma in ya dade to ya zama kamar wani sabon ciniki kenan amma in bai dade ba na sai gona dubu ɗari bayan na yi ciniki muna biya sai ta ah, to da na haɗa ma ai da da ciwon kawai ci gaba da noma to ka haɗa mana to ka dubu goma ka ce haka ne ya halatta don ba a samu wani tazara ba amma an samu tazara ba ya halatta mun karanta a can baya cewa baya halatta a sai da ɗan itace kafin wato abin nan kafin ya bura ko kuma amfanin gona kafin ya yi ‘ya'ya'ya'yan su kwali. So da haka zahirin wannan hadisi yana nuna in ka riga ka sai wannan baya halatta ka sai ka sai amfanin gona har sai ya kai jejin da za a sayi shi. Amma cewa ya halatta sun sassauta ne saboda suna ga ka sai gonan ya halatta ka haka. Amma hadisi ya hada. Za ka sai a tsaya akan inda hadisi ya tsaya in kana so ka hada in baka hada ba kuma ka hakura. ba hujjan da take ka haɗa sannan budu sala cewa amfanin gona haramun ne ka sai da shi har sai ya yi budu sala sai ya bura sai gyaransa ya bayyana idan ɗan itace ne har sai ya yi ja yanzu kamar mangoro har sai in an ce mangoro ya bura shine idan ka gyatsa shi kaga yi jaja jaja wannan ko ka cire shi a ɗan itacen sai ka ajiye shi ka nuka shi to zai iya nuna sa shi a kwano ko a leda haka nan a ayaba da sauransu in ya kai wannan geji idan kuma amfanin gona ne to kaga wannan haske ya haske ya yi kwaya kwaya ma sai ta yi kwari ba ruwa ruwa ba don ta motse ta gaje zama babu amfani wannan duka saboda hadisin da manzala su sama ko kuma cikin ana bin Malik yake cewa na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai istimari hatta tusha manzo sama ya hana sai da 'ya'yan itatuwa har sai sun yi ja ya ka ce wa ma za wa qala anta hamarra wa tasfarra shine yayi ja kuma sannan ya yi kafi kafi kaga ya bura kenan ya bura wannan hadisin bukhari sai a musnad na imam ahmad da abu dawud da kuma tirmidhi yake anas bin malik yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai ila inabi hatta yaswadda manzo sama ya hana sai inabi sai yayi baki kayan yayi baki shine alaman ya bura kenan wannan inadin da yin baki kenan akwai abin da baya baki ja yake yi to kaga sai ai ja kenan akwai wanda kuma a koren sa yake to ya ce sai ya yi tantano inda tantano in ka in ka ci shi za a yi sai da za a iya shan sa to sai ce wa an bai ilhabbi hatta yashtadda ya hana sai da kwayan hatsi wato gona wanda kwayan hatsin ya fito har sai ya yi karfi nasara sai ta yi ƙarfi. ba ruwa ruwa ba gero haka dawa haka shinkafa haka to sannan ne za a sayar ko da a za a iya sayarwa amma in kafin wannan lokacin bai halatta a sayarwa. to kaga don ka sayi gona daga a ce za a sayar maka ai ka wuce wajen ai da a ce tun farko ne sai ka haɗa ka saya sai mu je a tabi'u tabi'un amma a tabi'u idza istaqalla wa kaza ghayra hukmi asli saboda haka yana nan a matsayin na shi kaɗai da a saya to ba za ka haɗa shi da zai ɗauki wani hukuncin daban gona halatta a sayar ta kaɗai amma amfanin da halatta a sayar shi kaɗai ba sai in ya wato ya nuna kuma ya yi ƙarfin da za a fi da shi. Sai fazzar'u ofi zalika mislu shajari ولا رجوع إن تصب للمشتري amfanin gona shine tsirrai قونا شيني سريك a الزرع Ya ce, fi zalika cin wannan Misli shajari misalin ƴaƴan itace ne tun da can baya ce simar ƴaƴan itace to shi ma amfanin gona misalin ƴaƴan itace ne mislu shajari ay mislu asmari shajari misalin ƴaƴan itace ne na wato ainihin na gona idan shi ma wato idan ka sai gona ya halatta ka hada da wato amfanin gona din ko da bai kai gejin da za a fi shi ba in za ka hada da gona sai ce abin nan ko wala rujua babu komawa in tusab idan masifa ya samu amfanin gonar lil mushtari ne daga wanda ya siya wato idan ka siya daga ba sai abun ya halaka to ba za ka kamiyar maka da kudin ka ba wannan kuma saboda idan ka sayi amfanin gona ba da buzuwi isfara bayan ya kai a sai da shi kawai mangoro bayan ya bura sai ka ce go ka sai yayin itace yana kan itacensa ko kuma masara bayan ta yi ƙarfi to amma kafin ya ƙare sa ka zo ka cire ko ta guguwa ta taho daga ubangiji subhanahu wataala sai ta zo ta ɗauke abun ta ya mutsa shi gaba ɗaya ta ɗauke ta ko gobara ta zo ta cinye ko ƙarayi suka zo suka saki, ko su ƙwari suka zo suka suka cinye wannan yayan itacen ko kuma wannan amfanin gonan gaba ɗaya aka yi asara ko aka yi asaran wani ɓangare to wannan ba kai ne mai asara ba mai sayarwa shi ne mai asara sai ya biya ka mai sayarwa shi ne mai asara da aka sai a ce to yanzu na sai gonan nan amfanin gonan nan ko yayan itacen nan dubu talatin shi kuma ya zo ya lalace gaba ɗaya an samu matsala na na abin nan na fari ko matsala na wasu ƙwari da suka sauka ko tsuntsaye ko gobara ko 'yan fashi da makami ko ta runduna ta yaƙi ta zo ta bi cikin gonan kawai ta kalmashe gonan da raƙuma da da dawakan duk suka ne wannan amfanin gonan da kanyar min da dubu talatin ne idan kuma wani ɓangare suka ci sai a duba a gani na nawa suka ci idan na dubu goma ne ko dubu ashirin sai a miyar maka saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya hana a ci wannan kuɗin saboda hadisi a ce ce hadisi Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce man ita ana khala ba'da an tu'abbar fa samaratuha lil bayi لباء الذي باعها إلا يشتري المبتاع yace dukkan abin nan manita a nakalan wanda ya sayi bishiyoyi na dibino bayan an yi kililinsu wato bayan an musu aure bayan an musu aure sai ya saya to fa samaratu halil ba'i yayin itacen na wanda ya sayar ne sai dai idan wanda ya sayan ya sharɗa ta ya ce na wani wato wannan hadisin yana maganan cewa idan ka sai da gonanka bayan ɗan itacen an masa aure idan wanda ake aure ne kamar dibino to dama na ka ne ka sai da ainihin bishiyoyin kai ko gonar da bishiyoyin duka to kaga shine muke magana ya halatta a sayar ko bai halatta a sayar daga baya ba idan kuma amfanin gona ne bayan ya fito ka yi shuka shukar ka ya fito sai ka sai da gona shukan nan ka ne idan idan wanda ya zo sayan dama ya shirɗanta a ciyar masa da wannan idan kuma abun nan ne a ya ce masa ‘ya'yan itace ne wanda ba dibino ba kamar mangoro da waye sai ‘ya'yan itacen suka bayyana sai kuma ka sai da gonan mangoron ko gonan ayaban ko gonan lemun ko bishiyoyin yayin itacen naka ne shi ma sai dai in mai sai ne shirin ta yake zan hada da shi to idan ka saya ko tare da bishiyoyin ko bayan bishiyoyin ka ce idan bala'i ya zo ya hauka masa to kai ne da asara ba ba wancan ne da asara ba kaga inda ka bar masa shi zai zama zai zama yana da asara to don ya faru kai ne da asara to sai ya zama na cewa baka baka siye shi a wannan lokacin tare da gonar ba har da ya bura wato sai da ya yi karfi yadda za a iya cin sa idan jibino ne ya yi da za a iya ci idan amfanin gona ne ya yi kwari kamar masara ta riga ta yi kwari yadda ma mai bifawa ko mai dafawa ba zai fitar da ita ba ba zai fiye ta ba sai ka siya ka barta ta karisa a girbi to sai kuma wani bala'i ya zo ya shiga to wannan za ka biya abin nan wanda ya sayar in zai biya wato sai an biya ka kenan shi ba za ka ɗauki ba za ka ɗauki asararsa ba shi kuma saboda wato hadisi na imam muslim ya ce walau bi ta min aqiqa samaran fa asabatu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mal akhika bi ghairi haqq da za ka sayar wa dan uwanka dan itace wato bayan halatta a sai da shi kenan ko amfanin gona bayan yayi kwari ƴaƴan ya halatta a sayar sai ka tsere masa sai wata masifa ta zo ta samu abu don itacen ko amfanin gonan sai ta halakar da shi na yi misalin masifan ko su tsuntsaye ko su kwami ko gobara ko barayi ko rundunar yaƙi ta shiga dabbobi suka shiga aka wuce ba wanda za ka kama ya biya ka to idan ka yi wannan ka ce 'ya'yan itacen ko amfanin gonan sai bala'in ya zo ya same shi to fala hindu naka, an taqula minhu wuce. ya halatta ka karbi wani abu daga wanda ka sayarwa ba in ka karba ma ka mayar masa da kuɗi ba ya halatta maza su ma ce bima ta aku zuma la akai ka bin gari haka me za ka ci kuɗin ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba ai a lokacin da ka sayar masa in bai kai a girbe ba bai kai a cire ba Idan shi ga dama ne ya cire to shi yasa wannan asaran ya zama naka ne amma da an riga an ballo dan itace dibinon an ballo shi Masarar na an girbe ta ko an sa ta a buhu sai ka sayar wa wani sai ya karba daga ba in barayi suka zo suka kwashe ko gobara ko wata masifa wannan ta shafi shi ne ba ta shafi ka ba amma abu ne ka sayar da ma za a bar shi zuwa wata ɗaya ko kwana arba'in kafin a iya cire shi dan nan ne ya kai jirgin nunansa gaba ɗaya to wannan ba za ka ci kuɗin ɗan uwanka ba yace kai don me za ka ci kuɗin ɗan uwanka ba tare da ba tare da haƙƙi ba wannan hadisi ne hadisin musulmi a wata riwayan Anas bin Malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam amara bi wab'i dawa'i bazai kuma yayi umarni idan masifa ta samu gonar ko dan itace na wanda ka siyarwa kafin a girbe lokacin da ya kwari to ka rage masa gurgudun yadda masifan ta same shi idan kuma duka ne ka mayar masa da kuɗinsa idan rabin gonan ne aka ci ko ta halaka to rabi za ka biya in ka ya ci uku kashi ya ci uku ko kuma asaran da yayi to za ka mayar masa ba shi ne asara ba kai ne kai asara wannan hadisi shi ma imam muslim ya ruwaito shi ta fata an fahimci wannan to kaga akwai rikici wajen sai da gona da yawa ko akwai rikici farko in wajen sai da amfanin gona idan amfanin gonan bai yi ba ba a sayarwa sai da sharaɗin in za ka girbe ka ba dabbobinka in masarar ruwa ruwa ne za ka balla ta ka zo ka diba ka ci ko ka gasa dan ya halatta da amma ba ka ba halatta a cikin je za a bashi a cigaba da nomawa a cikin da kula da shi har ya kai girbi amma idan ka sayi gona kuma tare da amfanin gonan ya halatta shi kuma halal ne saboda asabi utabi idan ka sayi amfanin gonan tare da gonan a ce kai gejin da za a sai da shi bai kwari ba sai bala'i ya samu gonar abun ya lalace to za a biya ka wanda ya sayar shi ne mai asara ba wanda ya saya ba wanda ya sayar shi ne shi ne mai asara ba wanda ba wanda ya sayar ba ga wannan kenan idan kuma ka sayar wa mutum kafin ya kai wancan lokacin to kai mai asara abun nan shi wani ya shi ne mai asara da sharadin zai girbe sai bai girbe ba wannan ya rage nasa an fahimci rikicin to da in ka sayar lokacin da ya halatta a sayar ya ka samu matsala to za ka biya in kuma ka sayar lokacin da bai halatta a sayar ba amma an halatta maka saboda ka sayar tare da gonan to wannan wanda ya shi ne mai shine mai asara in kuma da sharadin zai girbe abun ya ba dabbobinsa ya kai wayo sai ki ya girbe sai aka yi asaran sa sannan ba za ka ba za ka biya ba wannan ta abun nan ta shafe shi yace wa bai'u milkin ghaba jaza bis bishifa aw ru'yatin taqaddamat aw ma'rifa وجاز شرط النقد في المشهور ومشتر يضمن للجمهور والأجنبي جائز من شراء ملتزم العودة فيما يشترى wa o milkin sai da abin da mutum ya mallaka milkin bi kasar biyu in ka ce mulkin mulki kenan ko ka ce malikin kuma sarki malakun mala'ika milkin mallaka wato mallaka ke bakiciya amma ce mulkin ko mallaka mallaka ga mimmiya amma ce walillahi mulkun samawati to kaga Allah shi mallaki sammai da kace yake iko da su gaba da wannan abu ne ga mimmi amma mijin mallakan wani abu wanda yake gece to sai da abun da ka mallaka ba je fake wato baya tare da kai amma ka mallake shi jaza ya halatta istifa da siffantawa wato bil wasfi kenan sai ka siffanta abun kana ka sai gida ka mallaki gida naka ne ko ka sha ko an saka ko ka gada ya halatta ka siffanta wani yanda gidan yake ko bai gani ba in ya gamsu sai ku yi tuni kenan ya halatta aw ru'yatin taqaddamat ko kuma gani wanda ya gabata wato ya ga gidan a da kafin wannan lokacin sai ka ce to gidan nan nawa da ka taba gani nawa da ka fiye shi alhalin a yanzu baya kusa da gidan ya halatta ko ma'rifa ko kuma sanin gidan dama ya riga san gidan shikenan sai ka ce to nawa za ka sai gidana na na na na abun nan da din sawo wai na misali da dogiro ne ce me za ke misali da anguwar masu kuɗi <laughs> yanzu na dawo da sawo ko runte ko dalilu ya yi na gaba anguwar masu kuɗi ba ne ko ko su ne to kaga dama ka san gidan shikenan sai sai zamana sai zamana ya riga sai to nawa zaka fi gida nan na wuri kaza shikenan ba sai ka tabbata masa ba ya san gidan dama ko kila ma yana haya a cikin gidan to sai ku wannan cikin ba ta zo an yi ta zagaye gida a nuna ba ya halatta a siffanta da haka kuma wannan ba gida kawai ba ko mota ko babur ko wani abu ko takalmi ko riga ko mene in dai za a siffanta shi a gane yadda siffansa take ko an taba ganin sa ko dama an san shi to ba dole sai abun yana gaban ku za ku yi cinikin ba ya ta yi a yi cinikin sa a harra to amma ku kula cewa aka yi wa bai'i milkin da abin da ka mallaka amma in ba ka mallaka ba kaga ba halatta ke kana shagonka sai zai ce nawa za ka sayar min takalli kala kaza ko turmin atamfa kaza sai ba ka mallake shi ba sai ku yi ciniki sai an yi ciniki sai ka je ka ɗauko sai ka ba to ka mallaka ne abin da ka mallaka ne ake magana wannan kuma sai dai cinikin salami za a yi cikin oda kenan shi kuma za ku yi ciniki a siffanta mota misali a kwatano za a saka ka a lagos sai a siffanta ta misali a ce a ce a ce fijo 406 ka kowa zan ta kina yi to sai ka tiko amma ni ina son me me me girman kaza tunda su ma kala kala ne wata tafi wata girma sai a ce kuma so ne kalan fenti kaza kaga kaga da an je ini kaza a dauko fit ɗinta iri kaza to ya halatta ku yi cinikin bai da ita anan ku yi cinikin ya je ya so maka ita a kotono ko a lagos ya kawo maka amma da sharaɗin ka ba shi kuɗi ka ba shi kuɗin yanzu kun yi ciniki ka ba shi kuɗi amma ba ku yi ciniki a matsayin wasu ya kawo mota ka bashi ba wannan ya zama bai uddai bi daini cinikin bashi da bashi duk malamai sun yi ciniki haramun ne ya zama kai kana bin zaba bashin mota shi ko yana bin ka bashin kuɗi ba halatta sai dai a yi bashi ta bangare da in ka mallaki mota ka sayar ka bi shi bashin kuɗi idan kuma ka mallaki kuɗin sai ka sayar ya bi a bashin mota amma ba a bashi duka bangare guda biyu shi da zai ubidai ne duma da su a akan wannan na fata muna fahimta to ga shi za ka ce bai umilki sai ka mallaki abun ne to sai ka siffanta ina da abu kala kaza nawa za ka sayi shi mai siffan kaza da kaza wannan suna ce masa albai ubi wasfi albai'u bilwas ciniki da tantantawa to amma da sharadin abun ya zama baya canjawa idan abun yana canjawa ba a wannan abu ne ka siffanta shi amma kafin a kawo shi zai canja to bai halatta ba kamar me kenan ma zai buga mana misali kaman albasa tumatur ne yana Kano ne ana ciniki tumatur kwallon tumatur goma ga siffar su ga suke a Kano amma za a kawo yola to kaga akwai hadari ana akwai karare kafin ya zo yau zai iya rubewa zai iya canjawa ko wani abu daban dai wanda zai iya canjawa ko ya tsaya kafin a kawo shi wannan baya halatta sai ya zo shi bai canja ba idan an kawo shi bai canja ba sai amma ba a sifanta amma ka kaman gida fili mota ina to ya canja sai dai idan ajalin yayi nisa ne a ce bayan shekara goma to kaga za ta ko za ta tauna shirya ba za ta yi da ba a garari amma ajalin bai yi nisa ba lokacin da za a kawo shi ya halatta ka riga ka mallake ta wannan halal ne to mala yake bi abin nan da abu uku kenan ko waje wajaza bai'u milkin ghaba bi sifa kaga a cikin tagen sai ce auru yatin ko dama an gani takaddama da ta gabata ta kai gani au ma'arifa ko kan abu me bambancin ka da abu da kuma ka san shi sai ka gani sai ka gani ne zaka san shi ko to zai ce ya halatta idan ka ga abun a can baya dama ka taba ganin abun ko kuma dama ka san abun me bambanci na san shi da kuma na taba ganin sa akwai bambanci ko bawo gida ne misali zan sayar maka gida na birki yola Ina ce ya halatta aka ce halatta ya sayar maka in ka ga gidan ko ka san gidan me ma'anan bambancin ka ga gidan ko ka san gidan akwai bambanci kaga gidan nan kila sau ɗaya ne ko sau biyu sai ka taɓa ganin gidan ma shi ne wannan gidan ai da muka je da kai kaga sau ɗaya ka gani ka san shi kuma ka daɗe kana ganin gidan domin na gani sau ɗaya ko sau biyu baya daidai da na sani ka sani kam yanzu shi komai da komai ba abin da baka gani ba amma ka gani sau ɗaya ko sau biyu kila idan ka je kuma sai ka ganin ah, a sai dama gidan na haka yake to baka da wani hujja kuma da zaka ce ai baraka ka shi ba ko da dama ganin sha abun nan fisha ta masa misali kamar yadda bawo ke cewa ganin fisha sai ka ce ai na san shi na san shi kai yadda shikenan daga baya ka zo sai ka ga wani abu wanda baka lura da shi ba baka da zabi baka da zabi mun fahimta ko ka san gidan amma in siffanta maka aka yi to kana da yaro ru'uya ni ne na siffanta maka gidan ga yanda yake ga yanda yake sai ka yadda sai ka saya miliyan goma to amma da na zo na ga gidan sai na kama yadda ka siffanta mini shi ba to ina da zaɓi kamar yawan kuɗi na ko aka siffanta maka motar da aka kawo sai zama ba yadda aka siffanta ta ba da wannan kana da zaɓi don in ai wannan ilimin ka ne ka bani ba ilimi na bane amma in ilimi na ne ka ga kenan kamar yanzu in baje maka shine a nan in nuna maka sai ka ce ka saya daga ba kuma ka zo ka ce min ka sai ina boye maka wani aibi saboda haka idan har siffanta maka a kai tana da khiyarul majlis wa wani khiyarul ru'ya afwan khiyarul ru'ya wato zabi da gani in dai na in dai abun ka kawo shi ba yanda ka faɗa ba ba yanda ka siffanta ba ka ɓoye wani abu ka ce original din ne ke na zo na ga ɗan jahun ne shi kenan ba zan baran biya ba ina da zabi idan za mu yi ciniki a matsayinsa amma ina zo na nuna maka kayan ki nawa da aka sayi wannan ban ce maka original ba ban ce maka ɗan jabu ba shi nan sai ka zo sai daga baya da ka koma bayan ka siya ka biya ka ce wannan dai ba original din bane dubu ne ko ba dama ka dawo mini dai ka ce ah sai kai buga min a sai dan dubu ne ka kai min sai ta na ce ba dan dubu bane da na ce maka original ne amma ya ce maka original ne kace ka samu dan dubu ne to kaga wannan kana da dama ka ji mu yi makamancin wannan kaman wani dutse ne mutum sai zo ya sayar maka shi a matsayin zinari dutse ne ce to nawa zaka sayi wannan zinari shi bai san zinari ba sai ya saya yin kuma aka ce kai wannan dutse ne dai kana kuma za mu shiga wurin ne ya halatta ka masa ya biya ka kuɗin amma sai zai ce maka nawa za ka sayi wannan dutsen sai ka ga yana kyalli kamar zinari sai ka ɗauka zinari ne tun da ka saya ka bashi kudi da ka koma ya kace na so zinari ba ku zo ku gani ka ce kai wannan dutse ne ba zinari ba ne kuranta ne to wannan baka da daman ka zo ka ce ya biya ka kuɗin ka biya ni kudi na ni na ɗauka zinari ya ce ah to da ni na ce maka zinari ne ba dai ka gani ba to sabanin istiffarta maka abu kayan da yake ka zo kuma ka samu ba haka bane na fata mun fahimta da haka wannan shi ake cewa khiyarul majlis to da aka ce ya halatta wa bai'u milkin ghaba ya halatta cinikin abin da baya gabanka bisifa a da sifantawa to yana gabanka ba yana gabanka ya halatta a tsirma shi da sifantawa ya halatta sai dai a wani hal a wasu halaye domin me to abu ne gashi nan mota ne na kama ka hansi Sai ya zaa yi kuma sai yana ta sifanta maka wannan hansi din kaza kaza ga sifanta baki ne ga yanda yake a kai da ido ne sai dai karin bayani bai kuba shi ba za a koya shi ga hansi da aljifuna na eh, sifanta kaza ka a'a fito da shi a gani a buɗe a ga yadda abun yake ba ka gani yanzu masara yanzu a sai a sa shi kuma sai a fito da masaran a ga kalanta in wake ne to ai yana gaban ka ne amma ba a gaban ka kwa ce ai kala kaza ne farin wake ne don wake ne ga yanda kaza sai a sai a siya amma an samu ba haka bane sai ka ka biya shi za a wuro da ciniki amma yana gaban ka fa a buce a duba idan takalmi ne a nuna maka shi in kuda za ka yi ka kuda in zani ne a buɗe in kana so a nuna maka ko mota ne a buɗe ta a buɗe maka inji ka gani komi da komai sai dai idan abun da buɗe shi lalata shi ne buɗe shi zai lalata wani abu ko zai cutar to wannan ba sai an buɗe maka wato kamar a ce ne kenan kamar a ce abun yana cikin gongomi yanzu kamar madara cik milik sai ka ce baran saya ba sai ka buɗe min na ga ruwan madaran to in na gani ka ce ba haka saya ba waje zo ya saye shi ka ga nan sai ka saya haka in ka je ka samu sabani haka kuma ba za ka dawo da shi ba domin da an riga an siffanta inda yake kuma buɗe shi lalata shi haka abin da yake cikin wani dan gongomi haka ko ni wani katon wani paket. shi ma in buɗe shi sai la kaman magani yanzu da zaka sai sai ka ce sai an buɗe maka ka bantare maganin kaga babu wani abu a cikin kasa kasa ko wani abu a in yana cikin packet ɗinsa shike sa ɗinsa shikenan kaga amma in a buɗe paket ɗin a nuna maka sachet ɗin wannan ya halatta magani na cikin ɗan gidan wannan babu matsala to duk abin da buɗe shi wato zai zama cewa abun nan lalata shi ne muka ce wannan ba sai an buɗe ba sai a maka bayani kuma idan har abu ne wanda mutum shi ya yi shi ya siffanta maka shi ya gaya maka da ka je ka buɗe sai ka ga ba haka ba domin ka da daman ka da shi don shi ya kira shi amma in abun a haka yake daga kamfani ko kuma haka Allah ya yi abun kuma in an buɗe akwai matsala muka ce wannan ba za ka ce a mayar maka ba misali yanzu kamar kankana kanka yana ta da zaki ya ta zaki da irin ta na aika zuwa sai ka ce kullu ya da ka je ka tsaga kanka ya ta mai ta farafat ba za ka mero mai kankan ba sai shi ma bai tsaga ya gani ba bai tsaga kuma da za a tsaga maka a nuna maka da Allah Allah ta ne Allah ta kankara sai dai shi ya ga dama in ya tsaga ya bace ba sai ya ka ta yi amma ba za ka je gida ka farka ta kuma ka sai ka abin sai dai in kun yi da mai da sharadi cewa fa in na je na same ta fara zan dawo maka da ita aka ce to na yadda in ba ta da zaki zan na yadda kuma in ka san ba ta zaki zaka dawo da ita so da almuslimuna ala shurut kuma suna kan wato ainihin wato sharadin su suna kan sharadin su sai ce wajaza me wajaza shar'un nabi fil mashhuri wa mushtahin yadmanu lil jumhuri wajaza ya halatta shirkun da ƙari shirkan ta bada kuɗi fil mashuri a zancen da ya fi shahara wato ya halatta idan ka sai abu da siffa a siffanta maka abu ko gona ko gida ko ko abun hawa ko ni kaya sai ka siya ku yi ciniki to ya halatta shi wanda ya sayar maka ya ci shiraɗi za ka bani kuɗi ya halatta sai ka bashi kuɗi ba wai dole sai an an yi shi wasi a gani ka biya ba a zancen da ya fi shahara amma akwai ma'anar sai ganin sai ka gani ka biya sai ka gani ba za ka ba da kuɗi ba ba dalilin da ya hana ai ko ka ba da kuɗin idan abun ka same shi ba da ya kwanta shi ba wajibinsa ne mai maka da kuɗin ka ga don an sharɗan ta ba da kuɗi ba ba matsala sai ce wa mushtarin me sayan kayan ya gumanu shi yake biya in an samu matsala jin jumhuriya wajen mafi yawan malamai wai idan ka sayi kayan aka siffanta shi haka yake inda yake amma kafin a kawo maka shi sai aka samu matsala ko kai da ka siya wai kai za ka ɗauki ba misali yanzu mota ne ina ina da mota a gombe sai na siya maka ita kana nan yau da na kwanta maka yadda na siya maka sai ka ce to na siya ka kamin ita sai ɗauko ta daga gombe zai kawo ta nan yola sai accident ko ta faɗi ko ta yi karo ko ne kaga an samu lalata. to sai ya ce kai da kaciyan kaɗe ne a fara ba wanda bai riga ya baka ba fa wasu malayan su ce na ba haka bane wanda ya sayar sai ya damka maka nan ne in an samu matsala yake da asara shi shi kake da asara amma in bai riga ya baka ba to shi yake da asara wanda ya sayar maka kuma wannan an gina shi ne a fatawan Imam Malik ta da Imam Malik da yana da fatawan cewa wanda ya sayar din bai da asara wanda ya shi yake da asara in abun ya samu matsala kafin a kawo maka daga baya ce na janye daga wannan fatawan yawa tun da bai riga bayar ba ko wanda ya siyar kafin ya kawo mai siye ya shiga hannunsa to shine da asara amma bai riga ya shiga hannun mai siye ko ba miti ɗaya ne aka samu matsala to wanda ya siya shi yake da yake da asara ba za ka zance mafi inganci wanda ya siyar shi ne mai asara kafin a ba wanda ya siya kamar misali an siyar maka da gida an siffanta maka kafin a je a damƙa maka gidan a baka makulli da waya gidan ya kone mai gida ce ka. amma riga an je an baka gida an nuna maka an damƙa maka da takardu da komai nan, in gidan ya kone kai shi, fara kai da kafiya don a riga a riga an baka wannan kuma ita ce ka'ida na na ciniki yace wal ajnabi ja'izun min hushira wal tazimul ohdati fi ma yushra wal ajnabi ba ji na na nesa wato third party kenan shi ba shine mai siya ba ko ba shine mai siyarwa ba to jaizun ya halatta a shira ta ya min da gare shi wato ka wakilta wani ya siyo maka wani abu amma da siffantawa ko kuma shi mai siyarwa ya wakilta wani ya je siyar masa da kayansa tare da siffantawa ba tare da kayan yana nan ba wato idan kayan yana nan kan ai dama babu iskali a cikin je ka so ne mota ne kala kaza ya zo ya ga motan ya siyo maka ai shi kenan wakilin ka ne to nan ana maganan a siffanta maka yadda motan take ko yadda masaran take ko yadda waken yake to amma wakilin ka ne ake siffanta ba kai ba kai da ka kai da zaka siya ba ka wake to ne ya siyo maka ne to ce ya halatta ya halatta ai cinikin kuma a kawo maka a haka amma an samu matsala ba yadda aka siffanta wakilin ba sai ta ani baran siya ba ina fata mun fahimta to shine ma'anan wal ajnabi ba ajnabi shine ghairul ba'i wal mushtari ba shine mai sai ba ba shine mai sarwa fal wakilin ɗaya daga cikin su ne sayar min da gida na sai ka je ka tifanta wani yanda gida yake bayan da kaga kai ba ajnabi ne kenan Sai min gida sai ka tifanta maka aka sifanta wanda aka ce siyo din bai gani ba kaga ba ajnabi ba shi ne mai kyau ba shi ne kyau ya halatta aiki nikin haka wato ya halatta bai'ul wasfi bil ajnabi ko ma al ajnabi lata a yi ciniki da siffantawa tare da wakilin mai saye ko mai sayarwa ba dole sai mai saye ko mai sayarwa ba halal ne kamar yadda in a zahiri shi ka zaka wakilta wani ya saya maka ko ya sayar maka yake multazimul uhdati fi ma yushtara kuma shi wannan third party third party din shi kuma ya lizinci uhuda ko wani sharadi fi ma yushtara cikin abin da ake saye ma'ana a siffanta abun ga yanda yake ga da yake tsaye ke to na yadda da haka to amma fa kuma idan kafin a kawo shi zai iya zama kaza yanzu yana fari zai iya zama ɗan jaje jaje saboda hanya ka yadda da hakan ya zo aka sace ya ce na yadda shi na ya halatta kuma shi wanda ya wakilta shi kuma bai sai motsa ba saboda ai ya riga abinci da shi ya tsaya haka gidan nan ga yanda yake ga yanda yake amma kafin mu je nuna maka shi zai yi wa wasu kwari su shiga gidan ko fentin ya kode ko a samu wani gizo-gizo ko wani abu da haka ne wanda zai iya canja ko wani ƙarfe ya yi tsatsa ko famfunan su ɗan samu matsala ka yadda ko mun samu haka za ka karɓi ina haka ya ce na yadda to idan an je ko an samu wannan matsalan dole ya karɓa duk da ba shi ne mai tsaye ba amma ai wakili ne na ne na mai ko za ka yi halatta a yi da wakili kenan wanda ba shi ne mai tsaye ba ko ba shi ne wato ainihin mai sayarwa ba tun da ya yadda da shi ne ya ba shi wannan wato ainihin wakilci wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh